in ka ce akan fim fim wai ka shiga fim nan kai kuɗi ko to wallahi in faɗi maka zaka ci ubanka ubanka zaka ci wallahi ba komai a cikin fim har yi wa'ansu ayyuka ne da sauransu su mata sun san inda suke samun kuɗinsu. su asa ga fulla ya haka yi na yi wani bidiyo akan jarumai da producer sun eh. kan A akan abin da ya faru da Nollywood da Nayo wanda ya eh. ce kar kowa ya ƙara saka eh. kan haɗa kai ya kamata fa mu yi jarumai mu duk wacce ta yi laifi a hana ta kowa a hana kowa sa ta aiki a hana ta in kuma ya kasance ta fi producer kuɗi fa a producer shi ya ɓoye talaucin shi shi ma waye zai ɓoye talaucin shi kai ni yanzu kana ganin ina tsakiyar talauci akwai wanda eh, za ta yi laifi ta kira ni mata aiki ina da ɗan kuɗaɗen ta ban je ba to ai bari san kai Qur'ani na rantsi rigar mu Allah shi eh, Nollywood daban Kannywood daban mu mu talauci ne dame mu zan zan faɗi maka dalili ka fahimta yanzu alal misali na yi bidiyo na na yi fim ka san dai ina fim da bala'i da ya sa na daina yi eh. ina da youtube da ya kasance youtube da ya ɗaya daga cikin manyan youtube in dai ana lissafawa ka san dai a cikin a cikin youtube channel guda biyar na arewa ka san akwai nawa ko to sai ya kasance ah, na yi fim na kashe miliyan ɗaya to wallahi tallahi sai na ci sa'a dubu ɗari uku ke dawowa ka gane abun to yaran nan da kake gani suke da kuɗi yau in ya kasance jaruma ta fi producer kuɗi dole in zai fim in yana buƙatar ta sai zai roƙi alfarma gane to yana zuwa kai kayi fim kayi fim ko mm. akwai wata babbar jaruma da ka dauko kasa babu amma kuma fim din bai kalli ba ni yawanci fina-finai na fi son na fi son eh, eh, ƙananan jarumai ka san me yasa yauwa so in ka lura yanayin fina-finai na ni fa ko idan har ina son ayi abu kaza to ina son ayi shi ne daidai to amma in ka sa babban jarumi akwai infizi da zai dinga nuna shi ka gane to amma idan na sa jarumi zai mun abu daidai ne ya dinga duba fim din rin kyau to yanzu idan ka san ka duba daga wasa ka duba yanzu shi ka duba jinin masoya ka duba ruhin tausayi ci gaba in ka sa karamin jarumi ya baka abu da yake so eh me zai sa kai ta manyan jaruman suna wahalar da a share su kawai a ji a dauko wannan aminu sai rame yi ba yarinyar ka ya dauko ya sa ba eh, eh ba karamar jaruma ba ce kuma gashi nan ta bashi abin da yake wallahi ta war mun din kawai sai mu zauna kawai saboda matan matan sun yi sun yi kudi sai su ringa juya producer manyan muna gani to kana ji yanzu dai abin da kake nufi ni ka gani yanzu da da nake fim. da ni dan fim ne ko yanzu na koma platform da crypto na san me yasa na koma platform da crypto saboda maganar gaskiya Eh, ni packaging ni in dai a bangaren neman kuɗi ne ni ba ban san packaging ba ina da wani hali da mutane ba sani ba na rantse da Allah in na kawo abu ko Qur'ani sai na kai ƙarshen shi ina da mugun bala'in Naci. in dai har na kama to Qur'ani sai na kai ƙarshen shi sai sa kaga YouTube lokacin da na fara na fara yanzu followers ɗina ya kusa dubu ɗari shida. Eh. Ka fara YouTube ana tunanin ai kamar za su biya ba za su biya ba. Ba wanda aka biya wanda ka sani. kai lokacin da mun fara YouTube bare zan da kai wai da zo za ka kawo mana YouTube da muka ga suna cin kaza gani muke kamar aljannan duniya abu wani jarumin barkwanci ba zan kama sunan shi ba yana nan neman yin abinci to <laughs> gane lokacin da muka gansu yana suna cin kaza cewa yayi kai baran kwashe wannan gansu zan kai makare <laughs> to kun ga irin wani abu. amma yanzu fa muna ɗaya daga cikin waɗanda muka fi kowa followers a YouTube saboda mun jajirce mun komai to abin da nake nufi za ku ji da kamar ina so kulle ko to ba su kulle ba ni haka magana na dake in gaskiya ta zuwa in na kama abu qur'ani sai na kai karshe yanzu kana nufin kenan ba wanda ya isa ya controlling din yaran ba wai ba wanda ya isa ya controlling bane ga gani mu ina maka maganan abin da fim take kawowa a nan eh, Hollywood yayi kada ka gani kalan abu? to da ba yawan mugun bibiyan mu ake a YouTube ba eh, YouTube wa'azi tsararrun fina-finai ne ake yi su ma in ka ji kuɗin da suka kashe in ba sun karɓi talloli ba wallahi ba su fito ba misali ka ɗauki jarumi ka kai shi ba ba state ɗin da yake za a yi fim ba ka kai shi ka kama mai hotel ka ba shi kaza kila ya zo da motar shi duk wani ɗauriyan fa ba za ka iya yi mai ɗari bisa ɗari ba ka gane sannan kuma in fim ɗin ta zo akwai ɗan downloading da kila kafin mutum ɗaya ne zai je kalla a YouTube ya yi downloading ya tura mutum dubu ta ina za a samu wani kuɗin da producer zai zai tosiya da shi ya ga shi zai iya yin wani abu yawanci kuma ba zan da kai na samu kuɗi fiye da yadda kake tunani don wallahi akwai lokacin da duk ranar Allah duk watan duniya dala dubu uku dala dubu uku da ɗari biyar nake cirewa a YouTube yanzu me ya rage a YouTube a'a comedy ai comedy ya fi mun kawo mun kuɗi akwai bidiyon da akwai dala dubu biyu a kai kuma comedy ne minti uku ka gani to irin wannan abu yawanci eh, fina-finan da na yi kamar yanzu a ce sirrin kyau sirrin kyau eh, episode 9 ya fi kowane bidiyo samun kuɗi amma kwata-kwata na na samu dala ɗari bakwai na samu a kan shi ka gani a lokacin kenan fa ba a yanzu ba to in ka in ka irga irin abubuwan nan da kake gani su jaruman ba fim ke kawo kuɗi a an kaniyo ba in ka ce akan fim fim ko ka shiga fim nan yi kuɗi ko to wallahi in faɗi maka zaka ci ubanka ubanka zaka ci wallahi ba komai a cikin fim hayyin wa'ansu ayyuka ne da sauransu su mata sun san inda suke samun kuɗin su fulla amma mun waza sai aiki tukuru yanzu ka duba inda na kwace a tallan fanti to a fanti ka san nawa samu kai ka san na samu kuɗi raguna uku da yanzu da na tsaya na ce ba zan tsaya in haukace ba wani mazaje ya haukace ba ka da hankali ba haukace sai an yi haka abin ake samun kuɗi sai ka zama mahaukaci to gaskiya ne ni ina faɗin gaskiya ne kuma inda gama kama abu ko ƙur'ani na rantsi Allah ka ya da haɗa faɗa ta haɗa ai kasan san mai bambancin ka da alim ah. yadda ya alim ne ji jaji shi haka yi sai shi ya jaji shi wancan a shi yana da hankali ne kaga ne <laughs> ni kuma wata za'i in na haukace ne <laughs> shi ne matsala na